يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون ranar da za su fita daga cikin kaburburansu suna masu gaugawa kai kace rigegeniya suke yi zuwa ga wata alama da aka saka a tsakaninsu